يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na farko a cikin littafin babban malami Sheikh Usman Al-Khami mai suna Hukubatun min at-Tarikh ma bayna wafatin Nabi ila maqtal Hussein sana Allah madaukakin sarki ya tsare malam <clears throat> ya tsare mu gabaki ɗaya ba za mu ba da tarihin mai littafi ba saboda malam mai littafi yana nan da rai kuma yana daga cikin abubuwan da malamai suka ce idan mutum ba ya mutu ba wani lokaci tarihinsa bai cika ainihin wato kammaluwa ba akan ce hukba sannan akan ce hikba Allah ta'ala ya ambaci wannan guri ɗaya a cikin alƙur'ani inda ya ce wa ilkalin musa li fatahu la barau hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya hukba hukba shine wani lokaci wato na ainihin wato zamani bayan bismillahir da malam ya bude littafin da shi koyi da littafin Allah subhanahu ta'ala wanda ya fara da bismillah sannan yayi da ainihin wato alhamdulillahi rabbil alamin sai muƙaddimatul musalli muƙaddama ta shi mai gabatarwa ko gabatarwa na shi mai rubuta wannan littafin shine Usman al-Khamis wannan littafi na malam Usman khamis ya kunshi wasu matsaloli wanda suke da alaka da aqida musamman ta kariya akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane za su iya fahimtar ba a iya musulunci illa ba ta ɓangaren tarihi sai lokacin da wato daga rasuwar annabi zuwa kashi siri na husaini allah ya ƙara masa yadda dukkan wata ɓanda da ƙarerai da shi'a suka shigar wajen wargaza addinin musulunci sun shigar da shi ne daga rasuwar annabi zuwa kashi al'imam hussein radiyallahu anhu wa shi yasa idan mutane suka lura shi'a ba su da wani shi'a wanda suke kokarin kiran mutane zuwa ga addinin su sama da yaya ta matsala ta kashe al’imamu hussain Hussein wannan littafi yana daga cikin matsaloli da ya ba muhimmanci akan hatta Imam Hussein nan suwa suka kira shi suka kashe shi wanda lokaci zai zo za mu yi bayani a kan shi amma sananne ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba malamai sun tabbatar da cewa a tarihi wanda suka kira al'imam hussein suka kashe shi allah ya tsara masa yadda in shi'ar iraki ne sannan wanda suka kama shi hannu da hannu suka kashe akwai sinani bin anas annaka'i da kuma shamr bin zuljushan wanda ya jibinci girman abin shine ubaidillahi bin ziyar sai ka je ka karanta a tarihi wa'annan mutanen mai aƙidarsu bayan muƙaddimatul musannif wanda muqaddima ismu maf'ul ne daga qaddama yuqaddim muqaddim mai gabatarwa muqaddam kuma shine abin da aka gabatar masdarin sa shine taqdim da haka Allah ta'ala yake faɗa yace wa ma tuqaddimu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka gabatarwa kanku na alheri to kun gabatarwa ainihin wato kanku ne malayin sai innal hamdalillahi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 malamai sun ce idan an ce alhamdu shine wasful mahamudi ka siffanta abin da kake yabo bil kamali cewa ya cika ma'al mahabbati tare da san shi wata azimi da kuma girmamawa daga lokacin da mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wata sifa ta kamala ya tabbatar wa Allah ita sannan dukkan wata sifa ta nafsu ya kore ma Allah subhanahu ta'ala shi yasa wannan kalma da suka ce idan an ce alhamdu shine wasful mahmudi bil kamali ma'al al mahabbati wat Allah subhanahu kamalun ne fi zati sannan Allah kamalun ne fi af'alihi babu wani aiki wanda Allah ta'ala shi yake yin aikin sannan ya zamanto akwai naqsu a cikin aikin da Allah yake yi sannan Allah kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi Allah ya cika wajen sunayensa da kuma ainihin wato sifofinsa wa'annan abubuwan wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa da kansa kamala ta kowane janibi da da akwai lokaci akwai ayoyi da yawa da suke goyon bayan ainihin wato haka shi yasa da Allah ta'ala yi magana akan wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahabi sai ce sun Allah allazi na kulle shi. wannan sana'a ce ta Allah wanda duk abin da zai yakan kyautata shi a lokacin da zai ainihin wato yi shi da haka idan aka lura za a ga surorin alkur'ani wasu sun fara da alhamdu kaman guda biyar ko shida akwai alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ummul kitab suratul fatiha akwai suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan akwai suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sannan akwai suratul fatir akwai kuma suratul saba'i wa'annan duka duk samfara da ainihin wato alhamdu haka akwai surorin da suke karewa da alhamdu irin suratul isra'i suna ciki wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun irin su suratul safat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin irin su suratul zumar wa taral mala'ikata hafina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin duka wannan suna tabbatar da godiya ga Allah subhanahu ta'ala a munasabobi da dama Allah ta'ala yakan tabbatar da godiya gare shi yace falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagatatan fa idahum mublisun sai yace fa quti'a dabir al-qawm alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya tabbatar wa da kansa cewa godiya ta tabbatar ainihin wato ga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki zai faɗa yan aljanna idan sun shiga aljanna za su ce wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lila an hadana Allah sannan a wani gurin ba. haka za su kuma tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala za su faɗa cewa ainihin wasu wakalu alhamdulilahi alhamdulillahi lalazi a zahaba an hazan inna rabbana daga gafurin shakur sannan da'awahun fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin to shi yasa zamu ga mutane da dama na kirki da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima sukan buɗe baki su faɗi wannan kalma ta alhamdu annabi nuhu Allah ta'ala ya ce masa fa'ida stawaita anta wa man ma'aka alal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin annabi ibrahim da Allah ya bashi ƴaƴa da girman shi yace alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibri isma'ila wa ishaq inna rabbi lasami'ud du'a haka annabi Suleiman Allah ya ce wa laqad atina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin sannan Allah ya ce qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun duka wannan yana tabbatar da godiya ga Allah madaukakin sarki to shi yasa wani gurin ya faɗa zarfu zaman da kuma makan da ake gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa da yake cewa wato walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun walahul hamdu fis samawati wal ardi wannan makani godiya ta tabbata ga Allah shi kadai a sama da ƙasa banda shi babu wanda ya cancanci a gode masa wani gurin zai ce wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah Allah ta'ala ya tabbatar da cewa godiya duniya da lahira in ban da shi babu wanda ya cancanci ainihin wato a gode masa Allah subhanahu ta'ala ya cancanci godiya shi yasa malamai suka ce dukkan wani wanda zai maka alheri a duniya ka gode masa to godiyar da za ka yi masa godiya ce juz'iyya wanda yake da godiya mutlaka shine Allah subhanahu ta'ala har yanzu godiyar da za ka yi wannan bawan da ya maka alheri tana komawa zuwa ga Allah domin shi bawan da ya maka alheri da Allah subhanahu wa ta'ala bai so ba da wanda yi maka alheri da ba baka ba shi yasa wani lokaci sai kaga an zo raba abu wani yana gaba gaba kuma wanda ya faro raban ta gaba ya faro sai kaga an tsallake mutum a gaba an ji ƙarshe an ba wanda ke ƙarshe wanda ke gaba ba a bashi ba saboda mai cewa a bayar na hakika bai ce a bashi ba da haka ba za a ainihin wato bashi ba da haka wannan shine abinda mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara da shi na cewa inna (alhamdulillahi) lallai dukkan godiya ta tabbata ga Allah na hamadu kuma muna gode ma Allah maɗaukakin sarki don Allah ya cancanci a gode masa ɗin. wa inuhu sannan muna neman taimakon Allah subhanahu a kan abin da ba wanda yake da iko a kansa in ba Allah ba domin Allah maɗaukakin sarki ya cancanci a nemi taimakonsa da haka za mu ga annabi musa ya ce wa ƙalin musa liƙomi hista'inu billahi wasu biyu ku nemi taimakon allah ku yi haƙuri allah ta'ala ya ce mana wasta'inu bis sabari wassala ku nemi taimako da allah ta hanyar yin haƙuri da yin ainihin wato sallah manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato fa'izasta anta in za ka nemi taimako ka nemi taimako da allah subhanahu wata'ala shi yasa za mu ga suratul fatiha surar da ta fi kowace a matsayinta na umar kitab hadisi ya tabbata cikin sahih muslim Allah ta'ala ya faɗa ya ce ƙasantar salata baini wa baina abdi isfaini idan mutum ya tashi zai yi sallah a lokacin da ya tashi zai yi sallah idan ya ce Allahu akbar bai yi kabbara ba sai da ya ɗauki duniya sannan ya sanya ta a bayan hannun sai ya watsi da ita a baya da niyyar cewa yanzu babu wani wanda yake da girma a gabansa in ba girman Allah ba idan mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce ni abdi bawana ya gode mu idan ya ce arrahmanur rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawana yayi yabo gare ni idan ka ce maliki wa muddin sai Allah ya ce fawadda ilayya amri bawana yayi yabo gare ni in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce ha zali wannan nawa ne wali abdi ma sa'ala bawana yana da abin da zai roke ni malamai suka ce mai dalilin da Allah ya ce iyaka na abudu bayan ya faɗa al'ibada sannan ya ware isti'ana bayan isti'ana wani nau'i ne na ibada sai malamai suka ce masu bauta mutane a duniya sun kasu gida hudu akwai wanda ya abudullah yakan bauta ma Allah amma wala yasta'inuhu baya neman taimakon Allah akwai wanda yasta'inuhu yakan nemi taimakon Allah wala ya'buduhu baya neman bauta ma Allah akwai wanda la ya'buduhu wala yasta'inuhu bai bauta ma Allah kuma bai neman taimakon Allah shi kuma musulmi abinda ake so shine ya zama ya abuduhu yana bauta ma Allah sannan wa yasta'inuhu kuma yana neman taimakon Allah subhanahu wata'ala shi yasa kamar yadda malaman luga suka ce idan aka lura da iyaka na abudu wato akwai takdimi na maf'ulun bihi muqaddam ba a ce na abudu iyaka ba wa nasta'inu iyaka sai aka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da haka suka ce kullum takdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasad dan a takaice neman wato ibada da kuma neman taimako cewa babu wanda ya cancanci a yi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu mu bar wannan duniya da imani sannan idan aka kalli fi'ilin wa nasta'inuhu asalin ista'ala ne akwai hamza da ainihin wato sinun da ta'un da suka shiga wanda wani lokaci in suka shiga fi'ili ya dulla ala talab yana nuni akan nema wa nastaghfiruhu bayan muna neman taimakon Allah muna neman gafaran Allah subhanahu wata'ala domin Allah madaukakin sarki ya cancanci a nemi gafararsa Allah madaukakin sarki ya sha faɗa a Qur'ani ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ku lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai gafara ne da haka neman gafaran Allah da tuba zuwa gare shi yana daga cikin asbab da ke sa al'umma ta samu arziki shi yasa yake yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wannan yana daga ainihin wato ciki sannan Allah ta'ala da yace a tuba kada mutum ya dauka cewa idan ana maganan tuba da neman gafara ya shafi wanda yace ganin fasikai ne da Allah ya tashi cewa ya tubu ilallahi jami'an sai ce ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kun ga ayyuhal mu'minuna sannan tuba da neman gafaran Allah yana daga cikin asbabin da ke sa a samu babban rabo a gurin Allah subhanahu wata'ala sannan haka ya kuma faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce tubu ilallahi taubatan nasuha da haka ko kana da imani kai mutumin kirki ne lallai wannan dalil ne akan yana da buƙatuwa mutum ya dinga neman gafaran Allah kamar yadda ya ce wa annabi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar dhunubanka walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum wannan yana daga ciki al ayatu kaseera ayoyi da suke magana akan wannan suna da yawa dan haka dole ne 'yan uwa a dage gurin neman gafaran Allah subhanahu wata'ala wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shiruri an fusna da bai tsare mu daga sharrin kawo kanmu idan mutum zai nemi tsari bai kamata ya nemi tsari da kowa ba in ba Allah ba domin wanda Allah subhanahu ta'ala ya tsare ne tsararre amma in aka baka tsari idan ba tsarin Allah ba ne, to akwai matsala shi ya sa za mu ga cewa mutanen kirki da Allah ta'ala ke ba mu labari a ƙur'ani. ba su nemi tsari da kowa ba sai da Allah maɗaukakin sarki wannan fi'ilin aza ya ozu mazdaɗansa shi ne al'au wato neman tsari annabi musa Allah ta'ala ya ce mana wa'iz ƙala musa li ƙomihi inna Allah ya amurkum an tabbahu baƙar ƙalu a tattakiru na huzwa ƙala sai annabi musa ya ce ƙala a uzu billahi da haka da zai mayar da martani da zai nemi tsari sai ce ina neman tsari daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare ni kar in kasance daga cikin mutane jahilai haka annabi yusuf da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari gurare guda biyu an التي wa في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقال نهيت لك قال سيتي ina neman Allah ya tsare ni. sannan lokacin da suka ce ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakun ahdana makana inna naraka kamilal al-muslimin sai ce qala ma'azallah an da illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan lavalimun haka ya nemi tsari da Allah madaukakin sarki annabi nuhu alaihi salatu wassalam da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa bayan ya riga ya tsallakar da shi ya tambaya ya ce Allah kamun alkawari za ka tseratar da ni da iyalaina innabni min ahali wa inna wa'adaka alhaq wa anta akamul hakimin Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih wala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna min al-jahilin annabi nuhu yace qala rabbi inni a'udhu bika yace ina neman tsari da kai Allah madaukakin sarki ka tsare ni ta shi yasa zamu gana na Maryamu alaiha salam da Allah ta'ala yace wa zkur fil kitabi maryam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattaqadat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك سواتي إنا نيمن الله يسأليني daga gare ka a lokacin da ta ga mala'ika ba ta san mala'ika ba ne da ta tashi za ta nemi tsari ba ta nemi tsari da kowa ba in ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba haka mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce masa kace ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a bika rabbi an yi yahdurun ka ce ina neman tsari da Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ƙul a'uzu bi rabbil falak ƙul a'uzu bi rabbin nasi dukka wannan yana nuna cewa banda Allah babu wanda ake neman tsari da shi ta shi yasa a cikin suratul fussila bayan ya faɗa yake cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa ruhun azim sai yake wa in ma yansa gannaka min nasgun sai yake fasta'iz billah idan shaytan ya suye fuzge ka to in zaka nemi tsari hatta shaytan to ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki ya tsare mu na haka muna neman tsarin Allah muna neman tsari da kariya daga wurin Allah madaukakin sarki min shiruri an kusuna daga sharran kawukan mu malamai sun ce akwai annafsu wato akwai ta bisu akwai allawama sannan akwai annafsul inna. wannan yana daga cikin gurare da wasu ‘yan bida'a suke raddi cewa ga shirin ahalis sunna saboda rashin yadda da kansu kullum kafin su fara komai sai sun ce suna neman tsari da sharrin kawukansu wannan yana daga cikin abin da kai za ka iya yi abin da ya tabbata daga annabi ka tabbatar da shi duk mutumin da ya maka jafa'i to ka kauce ka ba shi guri akwai ranar ƙin dillanci akwai ranar da za a zo gaban Allah a tsaya dukkan wanda ya tsaya kan abin da manzon Allah yake kai wanda zai tsaya masa a gaban Allah shine annabu. ba na tsammanin kuma akwai wani mutum da ya isa ya iya tsayawa a gaban Allah dillawancin shi su yi dabe da annabi a gaban Allah shi yasa Allah ta'ala yake wayo mai addu zalimu ala yadayhi ya ƙuli ya yi ta mita kastu samila ya waila ta laita ni lam an tafi fulanin khalila laqad adallani an dhikri ba'd izda'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula sannan sai ya sayyi'ati a'malina haka muke roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawo kanmu man yahdihillahu dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi Allah ta'ala ka shiryar da mu wala dilla lahu babu wanda ya isa ya fatar da shi sai kaga ana ta kokari da duk yadda za a yi a daka a tashi a faɗi idan Allah ta'ala ya ƙaddara wa mutum shirya sai kaga wato sababi kaɗan ne yake sa ya ainihin wato shirya shi yasa malamai suka ce akwai shaidatu dilala wal bayan wannan ne aikin da kowane annabi da malami zai iya yi ya nuna maka ya ce ga hanya ka bi akwai kuma hidayati tawfiq wanda wannan ba aikin kowa bane aikin Allah subhanahu wata'ala ne shi kadai naka in kaga Allah ya ce wa annabi laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wannan hidayati tawfiq sannan idan Allah ta'ala ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan hidayati tawfiq da haka suka ce ita shari'a yadda ka san wato daki ne ko kofa aka kulle aka sa sakata ta ciki sannan aka sa kwado ta waje idan aka zari sakata ta ciki aka bude kwado ta waje da an ja sai kaga kofar ta bude wanda Allah madaukakin sarki ya zari sakata ta ciki da zaran aka zo aka bude kofa ta waje da an ja sai ta bude shine da an ce ga shirya sai kaga ya karawa amma wanda Allah madaukakin sarki ya bar makatar ta waje ko an buɗe ƙofa ta waje an zare kwaɗan babu yadda za a yi wannan ƙofar ta buɗe matuƙar akwai sakata ta ciki to sakatar ta ciki babu wanda yake da ikon ya zare ta idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa sai ka ji yana cewa man min mimman zikira bi ayati rabbih ba wanda yafi zalunci irin wanda aka ambaci ayoyin Allah sannan yin iradi ya kawo da kai sai Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waƙara saboda Allah madaukakin sarki ya sanya wannan waƙar ɗin a ciki wannan ne. ayoyin da kuma Allah maɗaukacin sarki zai ce annabi yana shirewa ita ce hidayatud dilala wal bayan Da haka Allah maɗaukacin sarki sai ya faɗa? ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shirewa zuwa ga hanya madaidaiciya kamar yadda yake wa amma samuda fa fasta habbul ama alal huda samuda mun nuna musu shirya mun ce ga hanya sai suka ce ba sa san shari'ar bata suke so to wannan hidayatu dilala wal bayan da annabawa suke da kuma masu karantarwa shine su nuna maka sai ga hanya wanda yake da ikon ya bayar a ba hanyar shine Allah subhanahu wata'ala to dan adam tun kafin ya zo duniya Allah maɗaukakin sarki sai da ya bayanin dama zai nuna masa hanya sannan yana da ikhtiyari in ya ga dama ya bi in ya ga dama kare bi ya ce hal ata alal insani shilun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura sai ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshabin nabtalihi sai ce faj'alnahu sami'an basira da haka daga digon mani da aka halicci dan adam wanda aka cakuɗa shi daga jini ya koma mudga daga mudga ya koma kaza ya koma kaza Allah sai ce za mu jarrabe shi daga cikin jarrabawan za mu jarrabe shi da samu da rashi Baƙin ciki farin ciki kuka dariya jarrabawa mafi girma da Allah ta'ala zai ma ɗan adam shine ya jarrabe shi da umarni da hali Su yasa ya ce fa ja'alnahu sami'an basira sai yace inna hadaynahu sabila mun shiryar da ɗan adam hanya mu nuna masa mu ce ga abin da yake na daidai ga abin da yake ba daidai ba in ma shakiran wa in ma kafura wannan hanyar ita ce Allah ta'ala yake ce falaqata hamala aqba ko da yace alam naj'al annahu ainain wa lisanun wa shafatain sai yace wa hun najidain mun shirya wa dan adam mun nuna masa tudu guda biyu mun nuna masa mun shiryar da shi ga hanyar alheri ga kuma sharri wayannan sune Allah madaukakin sarki ya hada bayan ya ce wa nafsin wa ma sawaha sai ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha dan haka wannan shiriyar da ake magana ita ce sa ta a zuciya dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya sa masa ita a zuciyarsa to fala mudilla lahu babu wanda kuma ya isa ya batar da shi wa wanda da Allah madaukakin sarki ya batar da shi bai nuna masa shiriya ba fala hadiya lahu babu wanda ya isa ya shiryar da shi wa shahadu ina shaidawa ni dinnan Allah ilaha illallah cewa babu wani abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba na haka anan wasu malamai suka ce da yawa mutane a babun khutbatul hajja suka yi kuskure wajen shaidawa maimakon su sa hamza wanda fa'il din ya nuni akan ana sai su sa nunun wanda fa'il din yake nuni akan nahanu malamai sun ce kullum a gurin shaida ka kaddara baka san kowa a duniya ba kai kanka ka sani da haka in ka tashi ka ce wa ashhadu can da ake magana a baya falaf ne ake magana amma nan tun da babu ne na shaida ka kaddara cewa baka san kowa ba kai ainihin wato kanka ka ainihin wato sani da haka wannan gaba yan uwa tana da matukar muhimmanci kwarin gaskiyar gaske za mu ɗora bayani mu ci gaba da bayani daga nan tun da na ga lokaci yana ci gaba da ainihin wato hararar mu da aka insha Allah zan yi kokari in ci birki a nan sai a darasi na biyu zan dora bayani a nan zan ci gaba da haka wannan littafi na babban malamin Sheikh Usman Kamis Allah ya saka masa da alheri daga dora mu ci gaba abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya rufe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh